duk daƙiƙar da ta wuce ta wuce kenan haka zalika dukkanin ranakun da suka shuɗe sun tafi kenan ba za su dawo ba amma sai dai lokutan da aka yi amfani da su wajen neman ilimin hanyar cimma burin rayuwa ba sa shuɗewa a jami'ar skyline university nigeria mun shahara wajen bayar da ilimi cikin hikima da kuma koyawa ɗalibai hanyar dogaro da kai. hanzarta neman gurbin karatu a Skyline University Nigeria a yau domin samun ingantaccen horon da za ku zama masu ba da aikin yi maimakon neman aiki. Skyline University Nigeria Asasa ilimi, dogaro da kai da kuma karatu mafi inganci. Kin ga abin da Musin yake aikata duk laifin ne. Haba Alhaji. ya za ka rinka ɗora laifin musin a kaina kinga wa kike so in ɗora ma in malafi, wa kike so eh? na daɗe fa ina tafka kina warware ta hmm? kuma a naki zaton cewa shi gata kenan kike nuna mai to yau ga irin halin da kika saka mu ciki Ke, ina zaki? No, dad zan je in kira mai gadi ne saboda na san duk yadda aka yi ya san yadda Musin ya fita jiya da daddare. Bahaushe. Na'am. Dadi yana kiran ka. Kai, alhamdulillah. Yar autan Alhaji. In ka ji kira Allah ya samu ne. Mu ka da mu hakunta sai mu ji to so nawa nake hana kar ki ba mu wannan yaron kuɗi eh? amma da zarar na fita sai ki ɗau atm din ki bashi eh, eh, da mukullin mota to yanzu kin ce kin daina shi kuma ya samu dabaran yadda zai sauka kama kanshi alhaji na san na yi kuskure amma yanzu kamata ya mu mai da hankali wajen neman motsi amma don Allah ka yi haƙuri. Kai, ya kabar musin ya fita da kaya har da motata eh, eh, eh, jiya da daddare. Na'am, Alhaji, me kace? Kai Baushe, ana maka magana aka ce ya aka yi kabari musin ya fita da kaya a cikin mota Alhaji jiya da daddare. Ya ce Alhaji ta bashi dama ya fita aike shi. Kuma na ga lokacin na fito daga ban ɗaki ya sa kaya a mota. Domin na fito ba daga ban ɗaki da buɗe mai ya fita. Ya aka yi ma haka bar shi ya fita, haka bude masa geta ya fita. Hajji akwai polisa a bakin na ga ba su magana ba. shine yasa sa ni ba iya hana shi ba. To kai mahaukacin ina ne? Da yaushe ka taɓa ganin mun aike shi da irin wannan lokacin. Alhaji na tuba ya haƙuri. Irin haka mu zai ƙara faruwa ba. Yanzu kana nufin baka san inda ya tafi ba kenan? dama shawara na nema a wajen ka cewa ina wani bincike ne akan wani project da nake so na yi shi na ce bari zan same ka ka bani shawara okay that's great da yake ma ka san cutar asma shine sanadiyar rasa mahaifiyata da ne so shine na yi wani tunani na yi nazari cewa ina so in kirkiri wata manhaja akan wacce za ta dinga kawo sauƙi ga masu cutar asma da gaggawa. excellent good idea yeah so gama ina da binciken da na fara yi a cikin nan wajen ma aka yi yadda ni Aha, gaskiya ka yi ƙoƙari sosai da wannan tunanin naka da ka fara akan wannan project din kuma zai taimaka masu cutar asma akwai wani abokina da muka karatu da shi a jami'a amma shi ya yi nasa tunanin ne akan masu cutar diabetes so na kana da ƙoƙari akan science akwai san material da zan baka wanda zai taimaka maka kuma sannan zan baka a email nasa wanda ku dinga communication da shi wanda zai taimaka maka na garin ka samar da wannan tunanin naka in Allah ya so ya yarda. Doctor na ji daɗi. Ba matsala. Thank you so much. I really appreciate sa. Ba matsala. Sunansa da Katuni. Duk wani abin ka bi shi za ka samu da abin da ke da bukata kuma kai masa bayani ka ce ma ina ga shi thank you so much kai na gode sosai wallahi Allah saka da alkhairi insha Allah gaskiya doctor ya yi kokari matuka da ya dedicating in time ɗinsa wajen taimaka maka gaskiya the man was was was nice gaskiya ya ce ma zai yi uh, magana da wani abokinsa ya ban shawarwari akan project ɗin nan nawa da na sa a gaba. Masha Allah hakan ya yi kyau. Bato da me za ka yi research in reading materials ɗinka? Ya, yeah, with my phone mana. Na na, na, na, na, na, ka bari zan ka maka laptop ɗina. Domin sanda ya yi Hussein ya dawo ya kama MacBook ɗin shi sabuwa ce. Ina ganin za ka fi jin daɗin amfani da ita fiye da waya. Like seriously? Yeah. Wow. An kuma zan haɗo maka da router? for internet connectivity. Wow, wow. Thank you, Mufida, for always being there for me. Na gode sosai. Allah Ubangiji ya bani nima abin da zan saka miki da shi. No, no, no, no, no, you don't have to thank me. Saboda kai kake bi na bashi ba ni nake bin ka ba. An kuma tun da muka taso, you are helping me and still you are. Seriously? Oh my goodness. wow So, <laughs> to mafida na gode sosai thank you so much you are welcome musa amma ƙarin generator nan baya damun ka Ah, ah. Hajama. I'm Lafia. How are you? Yeah, good. All right. Mm. Ya haƙuri. Wow, we thank God for that. Yes. Daman wannan na kawo maka na ga ka kwana biyu baka turo Musa ya siya ba. Shi ne shi bazan kawo maka da kaina. Okay, that's lovely. I'm <laughs> much grateful. Amma? Kin ga kuma a'a ah, ah, kai. That's lovely. Kin ga kuma dama I miss uh, wannan alkubis din na taste din is so sweet, very delicious. Thank you very much. Yeah, yeah. It seems like uh, you want to say something. Amma, feel free. Feel free. Kita wace, just tell me what is in your mind. If I can help, I can help. Daman na zo in gaya maka akan <laughs> in ka shirya ni ma a shirye nake dan aure ka. Saboda matanka ta riga da ta rasu. What? dama bane kaki nan go in dai wannan ne kaki get out of my place get out na ce fita ki bani waje menene abin aibu a jikina ni fa ina ga kamar zan taimaka maka ne i said get out fita ki bani waje ha what ka kwantar da hankalinka duk inda ya shiga ya dawo kuma tun da an yi reporting ga polis sha Allahu abin ya zo da sauki aini duk abin da Musin ya aikata ba na gada laifin laifin mahaifiyar ita ce ta goya mar baya ta ɓata shi ba yadda za a yi uwa tana ganin ɗanta ya lalace balle a ce ita ne za ta yi sanadiyar lalacewar shi saboda haka kar ka zarge ta yanzu dai kawai addu'a za a yi masa Allah ya shirye shi ya kuma bayyana shi a duk inda ya shiga saboda ke kina mace kina shi yasa kike ganin cewa ba eh, ta lalata shi ba ba kya ganin laifinta ba haka bane ni dai na san cewa lokacin da muhsin yana yaro babu irin gatan da baka nuna masa ba to ka gani idan har za a yi zargi lalacewansa kai ma kana da hannu a ciki ka hakuri idan haka ya ɓata maka rai ni dai kawai tuni nake maka duk daƙiƙar da ta wuce ta wuce kenan haka zalika dukkanin ranakun da suka shuɗe sun tafi kenan ba za su dawo ba amma sai dai lokutan da aka yi amfani da su wajen neman ilimin hanyar cimma burin rayuwa ba sa shuɗewa a jami'ar skyline university nigeria mun shahara wajen bayar da ilimi cikin hikima da kuma koyawa ɗalibai hanyar dogaro da kai. hanzarta neman gurbin karatu a Skyline University Nigeria a yau domin samun ingantaccen horon da za ku zama masu ba da aikin yi maimakon neman aiki. Skyline University Nigeria Asasa ilimi, dogaro da kai da kuma karatu mafi inganci. Kuna buƙatar ƙawata gidajenku da labule mafi kyawu da kuma nagarta? Shin kuna da labarin manyan kantinan MN mai tasa? Wato gidan labule Interior Deco da kuma Motive Furnitures. Za ku sami labulaye iri daban-daban a cikin kantinan MN mai tasa da ke cikin kasuwar kantin kwari ko kuma Motive Furnitures. a kan titin Ahmadu Bello cikin birnin Kano domin yin tsari ko kuma sayan na gida. Za ku iya samun shagunanmu a jihar Bauchi da kuma Sokoto birnin Shehu. Ko kuma ku kira lambobin waya kamar haka. Sai kun zo.